ce da dangote an bashi dama kafin a kai karin da aka zo kadamin da za a fara liftin din man za a rika daukar dakon man daga kamfanin shi to da sai a ce dangote menene price ɗinka menene kuɗin man da kasa in an ji kamar yadda aka sassauta masa yadda ake claiming da farko aka ce za a da mai da naira ya sayar da naira saboda 'yan najeriya su samu sauƙi raɗaɗin janye subsidy na tallafin mai ɗin da aka ce an cire ɗin to kin ga daga nan gurin sai a ce bari mu gwada kan ga gudun ruwanka amma ba a yi ba aka waye gari ga abin da ya kasance to ni in an ce ba ta da ruwa ni ma na shiga cikin sahun tambaya wane ne yake da ruwa to tunda tambaya kake yi hmm. in karanto hmm, maka abin da ke da akwai hmm. da ministan na yada labarai da wayar da kan al'umma Muhammad Idris Malagi. yake magana sai yake cewa ba abu bane mai yiwuwa a ce mutane su ɗora hankin wannan al'amari da ake ciki kan gwamnati hmm. domin ba ita ce take da iko akan wannan sabon ƙarin da ake kuka da shi ba hmm. har yake bayani cewar kamfanin mai na ƙasa nnpcl hmm. shi ya zartar da hukuncinsa sakamakon abubuwan da suka taso wanda kuma suka tilasta samar da ƙarin sakamakon wasu 'yan sauye-sauye da nauye-nauye da yi wa kamfanin yawa mm. cewar ba zai iya ci gaba da ɗaukar jinka ba ta wannan jigila ta man fetur mm. alhalin babu kudaden da za a ci gaba da wannan ɗawainiya ya ce government can no longer mm. fix mm. prices. Gwamnati ba za ta iya ci gaba da sanya farashi ba of petroleum eh, products. na, mai da dangogin shi. Kamar yadda yake a cikin doka mm. wadda take kunshe a kudirin da aka yi wa kuskurima mm. na Petroleum Industry Act PIA. To, in dai da akwai doka babash wadda take goyon bayan wannan sabon juyi da ake gani yanzu haka kan sha'anin makamashi na man fetur da dangoginsa to me yasa gwamnati bata fito sak a mutum ba ta ce to tsarin da ake ciki gashi doka ce aka samar da ita aka yi mata karatu aka yadda da ita a majalisa aka zattar daga bangaren zattaswa mm. an rantsar da ita mm. to don haka abinda dokar ta kunsa shine gwamnati za ta tsame hannunta mm. daga sha'anin man fetur da dangoginsa sannan za ta bar hakkin gudanar da shi ga 'yan kasuwa na menene za a ke jawa 'yan najeriya rai yau a ce za a yi gobe a ce an fasa ba a ce an ɗauko gata a ce an kasa na ah, menene ta yi ni abin ma da ya bani mamaki guda ɗaya ne a nan gudun in an ce hakan to an yi ban kwana da tunanin mutane kenan da sunan demokradiyya mai mora al'umma saboda ina muka kwana a batun wajen garan bawul da gyaran matatun da muke da su a ƙasa kenan kafin ka je ga batun garan bawul da gyaran matatun mai wannan wata magana ce wadda kullum ina gan an ba da dama mm. za a yi ta yinta mm. ofishin ministan yaɗa labarai eh. da wayar da kan mm. al'umma mm. menene aikinsa kenan idan da akwai wannan dokar wadda ta lazamta cewar mm. tsarin yanzu haka zai kasance gwamnati za ta tsame hannu 'yan kasuwa suke da ikon gudanar da abin da yake da akwai me yasa ba a yi wa ofishinsa ba zai dauki eh, aikinsa ba a wayar da kan mutane cewar ga abin da yake a ƙasa a to dama wannan ai shine na ƙasan kullum abin da muke tambaya abin da muke ta ba ba a kai maganar ita gwamnati da tsarin gwamnatin da ake tafiyarwa saboda dama a yi fa'idar demokradiyya ta buɗe ƙofa ga al'ummar ƙasa ita babu irbinobinan a demokradiyya a da take a duniya gwamnati open government ce gwamnati ce a buɗe kuma in aka tsaya aka duba maganar cewa kasuwa ta yi kanta ɗin nan a duk maganar da ake ta free market economy ake kuma in ka duba za ki ga kata ƙasashen da ake ganin ba su da tsarin wannan kasuwancin na kai tsaye a buɗe ga kowa ko masu irin tsari na gurguzu da ake gani manya-manyan kamfanoni da 'yan kasuwar duniya gwamnati tana da control a kansu wanda kuma babu hannun gwamnatin a dukiyarsu a manyan kasashe na duniya za ki ga akwai manyan kamfanoni wanda gwamnati ba ta da kokobo a ciki mm. amma saboda iko irin na hukunci tana da wannan executive fiat wannan ikon na gudanarwa ga yadda za ka tafiyar da harkar ka saboda akwai haƙƙinta a ciki musamman yana da alaƙa da biyan tax abin da ake kira haraji to in ku har haka ne ina ga kuma abin da gwamnatin take da control ɗin akai in har gwamnati tana da control akan dukiyar manyan kamfanoni na duniya da duk irin salon yadda suka ɗauko za su tafiyar da harkokinsu kai tsaye a 'yancinsu na mallaka ba za su iya yin abin gaba gaɗi ba sai suna da wasu levels da ake takawa su kuɗannan kamfanonin burki mm. to saboda haka ni abin da nake gani kullum baya ba zani ake a cikin wannan tafiyar dama ma'aikatar yada labarai da wayar da kai da ake kira national orientation mm. tana da hukuma agency ce mai zaman kanta ita kanta abubuwa ne waɗanda ake yin su akwai wanda ya taɓa gaya mun yace wannan shirin da kuke yace da na tsaya ne nazari a doron kwarewa da bibiyar abubuwa yace ce da yawa daga cikin abin da kuke kusan kuna yi musu aikinsa a fakaice ba su sani ba to in muka tsaya muka duba za mu ga cewa wannan wani abu ne da ya kamata a ce ba 'yar balallaba ba ce ba a fito da abu fili demokradiyya is not from government gwamnati ce a buɗe kuma sannan idan aka duba yau nnpc ba tsami hannu gwamnati ta yi kacokan daga harkata ba a tsari irin na mallaka gwamnati ita cike da control na mallaka don haka duk wanda zai zo to in ka ce ba ta da ruwa wa yake da ruwa abinda mai sauraro leman wanda bai san dawon garin ya kamata ya sani wa yake da control sannan kuma idan aka tsaya aka duba ko da akwai doka wannan act da ake faɗa na petroleum hmm. industry abubuwa idan suka zo suka ci karo da national interest bukatar ƙasa bukatar ƙasa takan sa gwamnati a kowane level a kowane mataki ta miyar koma baya a yi amendments a yi gyara hatta ko america da aka fito da constitution su shekaru 200 da wani abu da suka wuce akwai guraren da in kika rika duba uh, intervals a matakai daban-daban ana samun amendments to the constitution da za ki gani a lokaci guda fifth amendment to the constitution amendment mai kaza gyara iri kaza domin a cuso waɗansu sababbin gyare-gyaren da za su canja karewa gundarin tsarin mulki aka yi amendment ɗinsa bare wani act da yake a ƙarƙashin law na doka a cikin shi wannan pia act din hmm. petroleum industry, act babban abu wanda yake ginshiki a cikin shi wannan ita wannan doka shine cewar za a za ta tabbatar da cewar akwai national energy security hmm. wato za a tabbatar da wadatar shi kansa man fetur. Hmm. Eh, musamman ta fannin makamashi gaba ɗaya Wannan shi ne abin da yake almuhim to idan dokar da aka kaddamar da ita a shekarar 2021 aka amince da ita aka rantsar da ita har yanzu ba a fara ganin tasirinta a zahiri ba sai dai a cikin kundi a littafi wanda ana ganin cewar najeriya nan muka fi kauri to ina amfanin baɗi barai? a to ma amfanin baɗi barai ba ma baɗin ba nan ma idan baka da rayya za ka yi balantana baɗi kuma idan aka riga aka duba da yadda ake tafiyar da tsarin na sani siyasa ake ciki demokradiyya ake ciki kuma bangarori da suka hada a matsayin turkuki suyi aiki kafaɗa da kafaɗa da juna in tandem yadda ake so kowanne mutunta haƙoƙin juna a duro irin na doka akwai executive akwai legislative bangaren majalisa akwai judiciary bangaren shari'a galibi lokuta da yawa akwai abubuwa da dama da bangaren gwamnati na zartarwa zati majalisa ta tsaya ta kalli wannan abun ta ce tana so ta yi zama zama irin na muhawara a gabatar da kudiri irin na doka inda gyara yake a gyaran yanzu batun subsidy din nan da ake magana ki tambayi duk mutumin da ya san tsarin yadda ake tafiyar da siyasa a ko'ina a duniya majalisa tana da karfin da za ta ce an cire subsidy din ma ba a yi ci da shi ba shi kanshi za a iya riba su shi akwai legislative akwai wannan ikon da ake da shi na bangaren majalisa karfi ne fa da ita kaman shari'a amma idan kika tsaya kika duba wai me yasa a duk irin lokutan da abubuwa suka bijiro da suke da alakar duba muradan kasa abin da ake kira national interest zaki ga actors din waɗanda suke da ruwa masu jan raga matafiya al'amarin sai ke ji sun yi shiru shiru ne na act of commission ko omission da gangan ne ko ba da gangan ba ne a rashin sanin ne a ko ana sanin ne aka take sanin to shine abin da ya kamata Musanga irin manufa ta kai tsaye wadda ake ciki saboda ai yau abin da ake duba duk ɗan ƙasa babu babban abin da yake da tsammani a wajen shugabanni illa rayuwa ta yi masa daɗi Asalan yadda aka shimfiɗa rayuwa za ta yi masa daɗi dama micece demokradiyya kamar yadda abraham lincoln yake faɗa gwamnatin jama'a dan jama'a ta jama'a kuma ɗaya daga cikin abin da yake mai da mu baya a irin tafiyar ba wai manufofi da in aka fito da su ba yadda tsarin demokradiyyar ya faɗa tsari ne wanda ya ba da dama ga su waɗanda suke dama a madafin iko duk wata manufa da za a bullo da ita in dai an bullo da ita domin al'umma ne su sani su amfana su ga tafiyar abin ɗoɗar to sai da ra'ayin al'umma amma duk irin tsarin da ake a yanzu mutane kawai sai an waye gari duk wani kare-karen cikin cikin wata biyu ne ina ganin kamar sau biyu ne ake karin mai idan kika tsaya kika duba za ki ga a ka'idar duk irin wannan abun da ake gwamnati sai ta ce ah to ai mu al'umma ne suka yi mu tunda kuma al'umma ce suka yi mu to mu ne ma mu ji daga bakin al'umma a ina aka yi irin wannan majalisa hatta wakilanmu da suke majalisu daban-daban ka'ida wani idan aka zaɓe shi idan zakara ya bashi sa'a ba za ka sake ganin shi ba kauyen ku sai bayan shekara hudu wanda ka'ida in kika duba a manyan kasashen da suke shurar demokradiyya irin tasu za ki ga lokuta-lokuta akwai majalisi da 'yan majalisu wakilan al'umma a senate ne a house of reps ne majalisar wakilai haka ake kiran al'umma a constituency a mazaɓinsu daban-daban wanda za su kira su gaya mutane ga inda aka kwana ga irin halin da ake ciki ga abin da ake ciki to amma tun da babu wannan abubuwa ne ake tafiya su kamar mutum ne yana tafiya da baibai ko yana tafiya da baya in dai kana tafiya da baya ba daga gaba ba kila akwai katin wagige ramin da sai dai ka je ka katsin duma a ciki ka kuma rasa me me fitar da kai to in aka tsaya aka duba wannan duk wasu abubuwa ne waɗanda yake ni kullum abin da nake kallo ƙasashe yanzu idan kika duba america za ki ga cewa batun maganar subsidy ɗin nan duk wani nau'i na kaya da ɗan adam yake amfani da shi za ki ga akwai subsidy na gwamnati to amma kuma su idan suka tashi suna so su amfani da asusunsu irin su Bretton Woods IMF nan da muke magana da sauran hukumar bada lamuni na duniya su ba su taba bada bashin su kuma ba su ce ku ya subsidy don ba amma su a cikin gida a kasar dan kasa yana biyan haraji sannan kuna suna da tsari na social security wanda za a ware wani kuɗi na daban wanda za a taimaka mai karamin karfi da wanda ya bar aiki da wanda baya da galihu da wanda yake cikin wani hali mara daɗi a yi amfani da wannan kuɗaɗen domin a tallafa mishi subsidy kuma ga 'yan ƙasa yana nan to amma kuma abin da zai baki mamaki inda aka san yake su kuma duk lokacin da suka zo yin mu'amala ta fuskar diflomasiya da kulla alaka ta tattalin arzikin ƙasa da ƙasashe da suke duniya to za ki ga cewa su kuma sai sun gindaya muku wannan sharaɗin da in kuka bi sharaɗin to za ku daɗe kuna ɗanɗana kodar ku to in ku haka ne me ya kamata a yi tun farko dama idan muka riga muka duba ita najeriya ƙasa ce da ta dogara da wani commodity wani abin sarrafi wanda shine man fetur kuma man fetur ɗin nan in muka dubi shekaru na baya a 70s da 80s shekarun 1970 da 1980 man nan ya yi ƙanshin turare ya fi na ɗan goma kuɗi suka zo baitin malin gwamnati suka yi yawan da masu mulki a lokacin suka shiga cikin kakani kayan yadda za su kashe kuɗin ba yadda suke fama da rashin kuɗin ba yanzu abin ya zama akasi bayan ta juya an yi juyin yar masu to in aka tsaya aka duba za a ga cewa da tintini yadda muka ɗauko tsarin tafiyar mu mun ga jamhuriya ta ɗaya mun ga jamhuriya ta biyu ta uku ba ta karko ba ga jamhuriya ta hudu wadda ita ce the longest republic da ake da ita shekaru biyar da ake da ita tsari da ya kamata a ɗauko shine tun farko a lokutan da gwamnatoci daban-daban suke ta'ammali da maganar karɓar suka a duniya da an tuntuɓi mutane na tabbata mutane waɗanda za su ce mu yi kada mu sha tafi karfin cikin mu yi amfani da arzikin mu daidai gwargwadon hali da duk irin wannan abubuwan da an biyo ta hanya su kansu kasashen da muke zuwa da kokon bara mu ce a bamu lamuni za su gaba su gamu ba mun yi kusurfi saboda mun tsaya mun kalli abubuwan da suka yi kama da irin rayuwar mu mun tsaya mun kalli indices alƙalman da muke gani sune a ƙasa ga yadda za mu tafiyar da harkokin amma tun da tsarin ya canja aka wayi gari duk gwamnatin da ta hau yanzu wannan gwamnatin ta shuɗe na sani wata gwamnatin za ta bayyana mm. domin ita ma wata gwamnatin ce ta shuɗe ita ma ta kawo ta ta bayyana kan karagan mulki ana shigowa wanda da ya gaji gwamnati farkon hawan shi in aka zo transition na miƙa mulki abubuwan da aka gano da abubuwan da suka faru kowa zai ɗauko profile na debt ya ga irin bashi da liabilities da muka gada daga tsohuwar gwamnati a kowane mataki a matakin gwamnatin tarayya ne a matakin gwamnatin jiha ne kai har ma a matakin kananan hukumi tun da duk waɗannan gaɓoɓi na gwamnati tiers of government guda uku nan tare suke tafiya kafaɗa da kafaɗa to in kuma har aka koka aka ce ai mun gaji nauyi iri-iri da nauye-nauye daban-daban ga kuma makudan kuɗaɗe running into trillions yadda kike ce musu malala gashin tinkiya mm. ba wani abu za a tsara ba sai dai a ce mu ma bamu da alternative bamu da zaɓi illa mu koma guraren da ake karɓo ba su suka nan mu karɓa to kin ga can ne abu ne yake bin baya tafi gaba gaba tafi gaban yadda zai kai ga yanayin da sai ka kasa gane wata rana ce za a yi ban kwana da irin wannan ba su suka da ake ɗauka to amma misali na ji kayi dogon taliki akan yadda salsalar matsalolin take hmm. amma kuma wasu suna ganin matsalolin nan fa a kurkusa suke hmm. suna nan dab da mu hmm. kawai dai mun zama masu uh, uh, uh, kusan laifi tudu ne ka taka naka don ka hango nawa ne wasu suna ganin cewar gwamnatin shugaban Kasa bola ahmed tinubu mm. iya abin da za ta iya dai tana yi mm. watakila inda ake kuskurewa shine waɗanda aka rataya musu layar alhaki mm. ta aiwatar da ayyukan su ne ba sa su misali ministoci misali ah to ai idan kika ɗauko maganar minista shi ministan nan wane ne na ɗashi? shugaban ƙasa shugaban ƙasar nan in ka naɗa mutum ka bashi responsibility da iko ga ya kasa kai bantansa me ya kamata kai kafin mu ga me ya kamata yin ai ministocin nan dubawa aka aka ga cewar watakila za su iya mm. ko watakila za su iya mm. kuma aka ba su suna muna kowanne daga cikinsu babu wanda bai tafi gaban majalisa ba mm. ya gwada iya fahimtarsa akan abin da ake tunanin cewar za a ba shi aiki a kai mm. ya kuma sha alwashi hada rantsuwa cewar zai yi iya iyawarsa don fidda gwamnati da ta ba shi wannan dama da kuma 'yan najeriya da zai yi wa hidima kunya na gudun irin wannan ranar. To gashi an zo. Mm. Da dama daga cikin ayyuka na tsare-tsare da mm. ake cewa za a buzuro da su. Mm. In an faɗa yadda za a ba a aiwatar da su su ne matsala. To ai a kona hanzari ba gudu ba. Lokuta da yawa mun sha gani abubuwa suna wa kana sabanin yadda aka tsara su kana. Za ki ga a matakin gwamnatin tarayya akwai ministoci a baya can da zaki ga an naɗa ka a matsayin minista a bangare kaza bangare kaza abubuwa na gudanarwa da abubuwan da ya kamata a baka cikakken yancin gudanar da ayyukan ka. sai ki ga akwai wani remote control daga bayan fage ko la'alla daga inda ka samu wannan mukamin ka zama baka da wannan mataki da zaka ɗauka na kanka abu ne wanda yake waɗansu da yawa ma umarni suke karba. ko a matakin gwamna a matakin gwamnatocin jihohi akan samu irin waɗannan matsalolin za ki ga kwamishina yana da ma'aikata ka ta fari a ƙarƙashin ikonsa da katin tuntuɓi yadda ake gudanar da aiki sai ka ji waɗanda suka san yadda ake gudanar da aikin sai ka ji suna ba da labari na bayan fage cewa to ai kwamishinan namu ma baya da wani abu da zai iya maka in ba gwamna ya ce yayi ba to kin ga daga lokacin da aka ce ka naɗa kwamishinan ka a jihar ka kuma baka ba shi cikakken yancin gudanar da aikinsa ba remote control din yana hannunka mutum ne ka sa masa katuwar plasma a cikin ɗakin shi da ka sa masa shi kenan ka ce to ga talbijin nan na dora maka kai kallo kai da iyalinka ka ga abin da duniya take ciki amma ba ni remote din in rike yana daga wani strong room sa wani babban ɗakin sa na sirri daga gurin yake controller din wannan plasma din da ya leka maka sai hoton da kake yake so ka gani shi za ka gani sai rairayin da yake so ka gani shi zaka gani to kin ga kai a matsayinka ne wanda aka ce an baka wannan haƙƙin baka da wani iko saboda haka idan minista ne ni a yadda nake kallo da yadda muke gudanar da aikin in ban da duniyar da take tattare da ire-iren irin wannan makaman da irin zumar da waɗanda suka samu kansu a madafin ikon suke hange kada ta kubuce musu ai da aka baka minista da kai rantsuwa zaka gudanar da aikinka wanda ya baka wannan haƙƙi ya ce in baka kai bantanka ba ka kwanda sani akwai lokutan da zamu rika da shafin na cabinet zamu kai garan bawo in kai kuma kaga cewa baka samu cikakken yancin da zaka gudanar da aikin ka ba kana samun interference tsoma baki daga inda aka baka mukamin fito ka fito ka rubuta takarda da kakkausan murya kayi godiya ga Mr. President da ya baka ikon gudanar da wannan aiki amma kai a wasu dalilanka based on principles ɗinka na ka'idojinka ka bar wannan aiki alabashi in tafiya ta yi tafiya idan kai ire-iren irin wannan shingen da ka fuskanta ne gudu kake da a zo a ce yau an yi rishafin an yi girgiza ta tankaɗe da rere ruwan ya tafi da kai a kalle ka a matsayin ka fito a cikin jinsin masu gazawa to gara a ce kai ka mika takardar ka bari saboda waɗansu dalilai irin naka alabashi daga baya duniya ta san menene dalilan da yasa ka bari ana yin irin haka a duniyar Najeriya irin tamu to shi ne abin da muke magana ai me yasa kuma ba a yi ai ba wani abu ne kawo rashin yin kowa baya so idan ya kama danko a hannunsa ya rike a bakin shi a ce an cire masa ai zuma ce saboda mukamai ne yanzu za ki ga a duniya akwai ministoci akwai masu rike da makamai ba makamai nake so in ce ba makamai makamai mm. za ki gan su lokuta guda da an samu wani rashin jituwa tsakanin su da shugabanni waɗanda suka ba su damar gudanar da wannan ayyukan fitowa suke su kira taron manema labarai su gaya duniya cewa a dalili kaza a dalili iri kaza na bar wannan aikin nawa amma mu abin da yasa ba a yi ai kowa a ah, to abin da ake gudun ya da kanan wani yanzu maganar da ake eh, batun maganar wannan garan bawul din da kwanakin baya shugaban kasa ya furta cewa za a yi garan bawul mun tattauna wannan magana yanzu da za a gaya miki irin kara kainar da ake da lobby da ake underground na fadancin kowa so yake a ce in za a samu wani gurbi a bashi duk wani abu ma iya tambaye shi cewa a matsayi da wani abu da yake alaka da kishin kasa ne ya jawo aka samu dagiya da irin wannan ai dama shi mukami idan aka baka shi yadda ake so ka yi idan kaga tafiyar ba tafiyar da za ta zo ta mm. daidai da irin kudirin da kake da shi na bada service delivery na gudanar da ayyukan ka ba ce ba ka yi amma ba za a ce ba a yi ba abin da ya samu a irin nan ba za a ce ba a yi ba abu ne da ake kowa kokari yake a zamanin nan na gudun ya da kanan wani da ina zan rabe ba za eh, to amma misali ba ba shi in dai haka ne kenan akwai matsala kuma ya kamata mm. ya kamata ita gwamnati ta yi wani abu a kai mm. amma kafin mu tafi ga abin da ya kamata a yi din saboda mm. wasu suna ba da shawarwari bari mu ji daga bangaren ipman tunda su ne kungiya ta dillalan man fetur sun magance ya kamata a ce an ji daga gurin su akan wannan balahira wai me ake ciki ne ga shugabanta na ƙasa but we always what we can tell the Nigerian masses mm. since the government has already decided mm. and they mentioned the reason why they are trying to remove this subsidy. Mm. So at least let's cooperate with the government mm. and see create another way of reducing hardship. Mm. Like the way the government now is going on CNG. Definitely, you know, CNG is much, much cheaper than PMS. Mm. And uh, we two independent petroleum marketers, we key in to the program. And you spend a lot of money converting. To see that almost yes. a million plus. Yes. On your call. Uh, but you know, just of recent, the government has started giving free charge of kits mm. so that people would the way people are consuming the food. Mm. In spite of the scarcity, because we're seeing a few queues, profits in here and there. Yeah. The, the patronage is too low or there's no availability? Which one? No, the patronage too is low. There is in, in, in some of the filling stations still there is square. Mm. But what bring it, you know, as we independent marketers, we cannot be able to load because since they made this increment, we didn't load a single truck mm. because we have to pay cash before we <laughs> load the product. Mm. And the cash that already is with NMPCL, they refuse to load us those since we have already paid the product, mm. they refuse to load us. Mm. They tell us to come and complete the difference. Hmm. And you know, completion of the difference is not a small thing hmm. because there are some formalities hmm. which at least we have to follow before we complete. And secondly, when we come to realize that this is the price that they are getting this product through Dangote, and they are selling below in their pumps, in their filling station, mm they are selling below the price that they give us in the depot. Mm. Mm. So it's a great challenge mm. because when we go there, we buy, but when we add our transportation money, you may come at the end of the day that you will see that our price is so higher compared to the way they have been selling. Hmm. Mm. It's narrated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So I uh, saw tafi sashenmu na talla idan muka dawo sai mu duba